Mr. Mochizuki Sanobu, jakadan Japan a Ghana, da Mr. Dean Matlock, wakilin jakada Amurka a Ghana. Su ne suka jaddada alkawarin a wani taron ƙarawa juna sani kan samar da makamashin nukiliya na Ghana, wanda kwamishin ɗin makamashin atomic na Ghana da tsangayar makamashin nukiliya ta ƙasa NPI suka shirya. Mr. Dean Matlock ya ce, The U.S. government is fully committed to the success of Ghana's nuclear power program. Gwamnatin Amurka ta dokufa kwarai wajen ganin nasarar shirin makamashin nukiliya na Ghana. kuma za mu ci gaba da yin aiki tare don tabbatar da cewa Ghana za ta iya ƙara ƙarfin makamashin nukiliya cikin aminci. Muna farin ciki game da ƙoƙarin da Ghana ke yi na makamashin nukiliya kuma za mu kasance tare da Ghana a kowane mataki na gaba. Mr. Hisanobu a nasa ɓangaren ya ce ƙasar Japan za ta ci gaba da tallafawa ƙoƙarin da Ghana ke yi na cin gajiyar amfani da makamashin nukiliya cikin lumana ta hanyar yin la'akari da yiwuwar isar da fasahar nukiliya zuwa ƙasar. Ya ƙara da cewa. To materialize and enhance the trilateral cooperation. Domin cimma burin haɗin gwiwar ƙasashen uku, gwamnatin Japan tana ba da tallafi ga nazarin da kamfanoni masu zaman kansu na Japan, kamfanin IHI da na JGC suke yi tare da haɗin gwiwar takarorinsu na Amurka. Mataimakin ministan makamashi na Ghana, Andrew Kofi Ejapamesa, ya sanar da cewa Ghana ta kammala kashi na biyu na aikin samar da makamashin nukiliya na ƙasa wanda ya hada da amincewa da inda za a samar da makamashin. We have also currently received approval for the acquisition of our preferred backup nuclear sites. Ya ce a halin yanzu mun sami izinin mallakar nukiliya da muke bukata da kuma tanadin inda za a ajiye makamashin nukiliya ta farko ta Ghana don ɗorewar ci gaban masana'antu da tattalin arzikinmu. Ya ce duniya tana ƙara ƙaura zuwa mafi tsaftataccen tushe tushen makamashi kuma ana hasashen nukiliya ce za ta zama tushen wannan makamashi mai muhimmanci don haka ba za a bar Ghana a baya ba. Muhammad Jafaru Dankwabiya shi ne mataimakin daraktan cibiyar binciken canjin yanayi da kiyaye abinci ya yi ƙarin bayani game da hakan. Wannan mataki na biyu da gwamnatin Ghana ta kai a kan samun makamashi na nukiliya abu ne da muka yi farha sosai saboda amfaninta tana da yawa. Yau umun lura da irin al'amarin da muke ciki na wuta na lantarki abu ne da wannan makamashi na nukiliya za ta iya ta taimake mu kai amma amfani mai muhimmanci wanda mu ya fi mana muhimmanci shine za ta taimake mu mu iya mu magance wannan dumamar yanayi da ke habbakan duniya baki daya. Baya ga sauƙin wutar lantarki ga masana'antu da kuma samar da dubban aikin yi ga al'ummar Ghana wanda yake makamashin nukiliya za ta kawo. Masani kan tattalin arziki Hamza Tijjani ya ƙara da cewa. Idan aka kwatanta da sauran hanyoyin samun makamashi na nukiliya yana kasa ko da yake farko matakin samar da shi akan kashe makudan kudade amma idan aka duba irin tsawon lokaci da yake yi kafin ya samu lalacewa yana da matukar muhimmanci bangaren a harkan tattalin tattalin arziki za mu ga cewa zai taimaka ma gwamnati saboda za a kashe kudi kadan wurin gyaran shi sannan kuma zai doki sauran lokaci ba da ya lalace ba ina jin wannan kuwa abu ne da yake zai taimaka idan kasa an mai da hankali. Kasar Amurka da Japan sun fara ɗauka alkawarin tallafawa Ghana a shirinta na bunƙasa makamashin nukiliya a taron ministoci na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Washington DC a watan Oktoban 2022. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.